Assalamu alaikum barkanku da sake dawowa ajin koyon lissafi. Yau muna so mu fara magana akan percentage. Wato aka ce a percentage is a way of expressing a number as a fraction of 100 ko kuma as a fraction having a denominator of 100. So abin da ake nufi shine wani salo ne da ake iya expressing din wasu fractions da denominators a matsayin 100 kamar wannan da kuke gani 5 over 100 duk wanda kaga denominator sa 100 ne so zaka iya canja shi zuwa percentage kaga 5% yana nufin me 5 over 100 biyar a cikin 100 wato kaman kaso 100 da kuke faɗa kenan so kaga na ce maka 5% ina nufin kaso biyar a cikin 100 idan na ce maka 15% ina nufin kaso 15 a cikin 100 so wannan percentage in yana nufin wani bangare ne daga cikin whole ɗari da ake da shi parts ɗari ko kuma kaso ɗari to idan yanzu kamar nan shine complete whole ɗin shine kaso ɗarin so idan na cire nan haka na ce maka nan shine 5% to na cire 5% out of the 100% da ake magana kenan so shine percentage kenan so ku biyo mu a video na gaba insha Allah za ga yadda ake canza fractions zuwa percentage da kuma su percentage in zuwa fraction so mun gode da kallon bidiyon mu kada ku manta idan ba ku yi subscribing youtube channel mu ba ku yi a ɗajin koyon lissafi sannan ku sharing mun gode